28 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 4 ga watan april 1997 a sheikh muhammad nasir din albani a cikin wannan littafi nashi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullahi anhu yace dukhulu makkata wat tawaf bayani akan shiga makka da kuma tawafi ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka wani lokaci ne wace rana ce da ya shiga makka din nan ya umara yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya umara menene ya umarni sahabbai da shi shine yace hatta idza ataina albayta ma'ahu jabiru ke ba mu labarin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama dalla dalla yace har sai da muka shiga ɗakin ainihin wato sai da muka shiga albaita ɗakin ka'aba anan abin da yake nufi makka subha rabi'atin mabat min dhilhijja wayewar garin rana ta hudu daga cikin watan zulhijja watan ainihin babbar sallah to an waye garin rana ta hudu ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya ya ce dakhalna ta inda irtifa'i duha mun shiga kasar makka lokacin da hantsi ya daga fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama babal masjidi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ƙofar masallacin Ka'aba fa'ana khara'ilatahu ya durƙusar da raƙumin shi wannan raƙuma ta shi sannan ya ɗaure ta summa da halal masjida sa'annan sai ya shiga masallaci istalamar rukuna daga shigar shi ainihin masallacin Ka'aba sai ya taɓa alhajar aswad shine ainihin ar-rukun nan don haka ya kawo wata riwaya da yace wa fi riwayatin alhajar aswad wannan dutse wanda yake mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ainihin ya taɓe shi summa maza an yaminihi to yana daga cikin sunna wannan dutse ɗin in ka je za ka ainihin taɓe shi da hannu in ka taɓe shi kuma ka ainihin sumbance shi bayan ka sumbance shi kuma kai sujuda a kan shi ba kai mishi sujuda ba kai sujuda ka kofa goshinka a kan shi yana daga cikin sunna wannan sayyidina Umar ya ruwaito wannan sunna cikin Bukhari da Muslim kamar yadda suka ruwaito Umar ya zo ya ainihin wato yi duk waɗannan abubuwan da na faɗi sannan yi sujuda kan shi to saboda filin aikin hajjin akwai sababbin tuba bana suka tuba suka zo jiya suke bautar gunki suke bautar duwatsu kuma sai suka ga Umar ya yi sujuda kan dutse dan kar su ɗauka wannan dutse fa shi ma yana da wani abu na mukamin tarayya sai Umar ya ce ya kai dutse na san cewa kai dutse ne kawai baka isa ka cutar ba balle ka amfanar yace wallahi ba dan ma na ga manzon Allah ya sujuda kanka ba baka isa in yi ba a kanka dan kar mutane su ce au ashe abin duk ɗaya ne ka san mutane suna da saurin kuskuren fahimta wani lokacin jiya jiya suke bautar gumaka na duwatsu sai kuma suka ga yau shugaban musulmi kuma ya yi sujuda akan dutse kaga sai su ga au ai bambancin mu muna tura shi gaba ne mu yi a gefe shi kuma yayi akan shi ashe duk abin ɗaya ne sai nuna ba haka bane fa radiyallahu ta'ala an umar thumma maba an yaminihi sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi dama da shi ma'ana in ka zo zaka ainihin yi tsawafi din sai ka ainihin yi dama da ka'aba ɗin, sai ka sanya ka'aba ta zama hagu da kai dama muka ce <clears throat> yadda zaka ihiramin ka, wannan kaya naka na harama zaka ainihin daura wannan kwarjalle kamar yadda ake daura zani ko makamancin haka in ya ki zama saboda abin namu mu maza ba sabon bane ba mu saba ba za ka iya kawo ɗamara ka ɗaura haka ko wani bel ka ɗaure saboda kada kana cikin tafiya ya sille maka mun fahimci wannan domin ba za ka sa dress ba ba za ka sanya gajeren wando ba hakan nan za ka yi sille to in ka sa sannan sai ka yafa wannan ɗin to wannan da za ka yafa za ka lulluɓa da shi ne tsab yadda ka san kake lulluɓa za ka lulluɓa duka rufe jikinka to in ka zo za ka yi wannan ainihin tsawafi shine za ka koma da ɓarin wannan zani na dama na kafaɗarka sai bi ta ƙasan ainihin hammatarka sai zama kafaɗarka ta dama sai ta bayyana a waje kaga ka sanya ka'aba hagu da kai zai zama ainihin kafaɗarka ta dama haka tana daidai idan mutane kenan to abin da yake sunna kenan to da zarar ka gama wannan tsawafi wannan guda bakwai sai ka koma da mayafinka yadda yake sai ka rufe kafaɗin naka duka faramala ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daidai wannan hajar aswad sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi sassarfa hatta ada ilaihi salasan har sai da ya dawo ga wannan ainihin hajar aswad sai da ya haka so uku daga hajar al-aswad za zaka fara Allahu akbar sai ka ainihin tafi da sassarfa duk sanda ka zo ka taɓe shi ka sumbance shi ka yi kabbara sannan ka wuce sai ka yi uku cikin sassarfa sannan sai kuma ka dawo kamar yadda zamu ji sai kai tafiya a hankali kuma guda hudu bakwai kenan wa masha arba'an ya kuma kewaya shi so hudu da tafiya kamar ta yau da kullum ala hay'atihi a yadda yake ainihin wato ya buɗe ɓarin kafaɗa shi ta dama kamar yadda muka faɗi. Sun manafada ila makami Ibrahima alaihi salamu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya dimfari makamin ibrahim mun kawo tarihin waɗannan al'amuran a makon da ya wuce makamin ibrahim ɗin wuri ne wanda yake ainihin gashi nan an dan gine shi da gilashi sai annabi ya tsaya daidai wannan wuri a wattakhadhu min maqami ibrahima musalla sai annabi ya karanta wannan aya da Allah yake bada labarin cewa sun maida makamin ibrahim ya zama wurin sallah akan ainihin riwayar jumhur kenan a wata riwaya kuma ta nafi'u riwayar warshi da kalun wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuma yarda maqami ibrahim ya zama gurin sallah to sai annabi ya karanta wannan aya warafa sautahu yusmi'un nasa annabi ya daga muryar shi dan mutane su ji ma'ana da ya dimfaro wannan maqami ibrahim ya zo ya tsaya sai karanta wattakhadhu min maqami ibrahima musalla sai annabi ya karanta faja alal maqama bainahu wa bainal bait sai annabi ya sanya maqama ibrahim din tsakanin shi da ɗakin ka'aba ya zama maqama ibrahim din da ka'aba annabi ya tasa su a gaba amma ita ka'aba na can gefe maqama ibrahim kuma yana tsakiya fa salla raka'atayn sai annabi ya salla raka'a biyu dama tawafi zaka yi shi da alwala ne saboda haka kana gama yin wannan tawafi kana nan cikin alwalaka in alwalaka ta rushe to shikenan kuma tawafinka wasu malamai suka ce ya ruguje gaba daya sai ka sako shi tun daga fari wasu kuma suka ce in ka zo za ka ainihin iya dasawa akan wanda ainihin kake ka yi uku misali ko ka yi hudu sai ka yi alwala ka ta karye in ka zo sai ka dasa akan wannan in ka yi alwala mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan sallah raka'a biyu qala jabiru yace فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله ahad وقل يا أيها الكافرون وفي رواية قل يا ayyuhal kafirun wa هو الله ahad. jabir ya ce annabi ya kasance ya karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun a wata riwaya qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad ma'ana a raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad bayan fatiha kenan thumma zahaba ila zamzama sa'annan sai annabi ya tafi zuwa rijiyar zamzam fashariba minha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗiba ya sha daga rijiyar zamzam wa sabba ala ra'sihi sa'annan annabi ya zuba wa kanshi wannan ruwa na zamzam kenan sun maraja ilar rukun sannan annabi ya koma wurin hajar al-aswad fastalamahu ya sake ainihin taba shi ya ainihin rungume shi to dangane da ruwan zamzam wannan ya kamata mutanen mu kullum ana nuna mutane waɗannan abubuwa eh tunda aka ce annabi yayi ina ruwanka da wani malami ya ce ko baka yi ba ba lafi ina ruwanka da wannan magana annabi yayi yayi danwa dan kanshi kuma dan kai kai koyi da shi sai wani ya ce maka wai ko ko baka yi ba ba komai a ina ya samu wannan karatun ma'ana duk wahalar da annabi ya ta tashi akan in ba a yi ba kuma ba komai ruwan zamzam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam duk bukatar da ka sha da nufi Allah zai biya maka ma'ana in ka sha ruwan zamzam da nufin Allah ya baka kuɗi Allah zai baka insha'a in ka sha da nufin ilimi Allah zai baka insha'a sarauta in Allah ya so zai baka yace lima shuri balahu duk manufar da ka sha ruwan zamzam Allah zai biya maka ma'ana matukar manufar ka ta alkhairi wannan kenan sa'an nan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce babu wani ruwa a doran duniyan nan wanda ya kai albarkacin ruwan zamzam ya ce don haka ku sha shi domin magani domin yana ainihin maganin kowace irin cuta mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan kuma yana cikin hadisi har wayo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya da cewa alhazai su rinka ɗibo ruwan zanzam suna kaiwa duk ɓangarori na ƙasashen duniya shi yasa wannan abu da alhazai suke yi daidai ne a dawo da guzurin ruwan zamzam amma in aka zo to yadda ake din nan ne kuskure a samo katon bokiti a cika shi da ruwan rijiya sai a dan samu tirimba ɗaya sai a huda wanda ya zo a dan kandaman mishi hajiya ta da lafiya an yi dumare a nan an yi magudi a ɗan ɗanɗana maka ko ɗan yaya ka dama ba wani zaƙi ne da shi ba albarka ake kwaɗayi kawai kana nan tudun wadakan hajiya ta kama maka ka ɗan tsotsa ɗin nan kuɗi kake so Allah ba ni kuɗi ilimi Allah ba ni ilimi duk abin da kake so sai ka roƙa mun fahimci wannan da kyau sa'an yana cikin ladabin shan ruwa ruwan zanzan ko ba ruwan zanzan ba in ba wuri ne kure maka ba duk inda zaka sha ruwa ka zauna da fa'a an gane wannan da ko annabi ya ce misalin mutumin da ke shan ruwa a tsaye kamar mutumin da ke kwankwadar wutar jahannama ne cikin shi shi yasa ba kyau shan ruwa a tsaye ko cin abinci a tsaye sai in wuri ya kure in ba wuri ya kure ba ka zauna din yafi shine abin da yake ladabi Allah ya shiryar da mu to ka gani da ya sha sai zuba wa kanshi na taɓa yi muku bayani dangane da ainihin wato falala ta shi ruwan zamzam ɗin na buga muku misalin aikin wancan hadisi a aikace da annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu duk wanda yake da littafin at-tibbun nabawi na al bin ibn ya ya karanta bayani akan ruwan zamzam ka ga mamaki al'amura masu yawa na fa'idoji da ke game da ruwan zamzam amma daga ciki me wannan littafi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ba da labari a cikin littafin shi silsilatul ahadith ba'ifa mujallad na farko ya ce ya yi fama da ciwon asma kamar shekara arba'in a farkon rayuwar shi ya ce wannan ciwo na asma ya kawo mishi cikas kwarai da gaske a cikin rayuwar shi sai ya karanta falala da ainihin ruwan zamzam sannan ya ce sai ya tashi sai ya tafi makka sai ya zauna da ya zauna a maka ya ce ya kwana arba'in ba abin da yake ci baya shan komai sai ruwan zamzam don ko shekara za ka yi baka cin abinci ba za ka mutu ba in Allah so amma ruwa ne yake da matsala game da jikin dan adam so da haka ya ce kwana arba'in ya zauna bai cin komai a duniyan nan bai shan komai sai dai ruwan zamzam din nan shine zai ɗiba ya sha ya ce kwanaki arba'in din nan suna cika Allah ya bashi sauki ya ce bai sake fama da wannan larura ba wallahu ala kulli shay'in qadir alwuqufu ala safa wal marwa shi yasa ka daga nan zaka san albarka ta Allah ce in ba ka ba ruwan zamzam rijiya ce ne zartsi amma ya fi ruwan suwan wata kuma albarka shi yasa zaka ga yar tirin bashi sai a ce naira ɗari suwan wata ku zunguru guda sai a ce naira hamsin alwuqufu ala safa wal marwa sai kuma tsayuwa akan safa da marwa ثم خرج من الباب وفي رواية باب الصفا sa'annan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama yin sa'ayi ya je yayi yi yayi ya yi sallah raka'a biyu ya sha ruwan zamzam ya zuba akan shi ya je ya ainihin taba wannan hajarul aswad sai kuma ya fita zuwa ƙofar safa ila safa sai ya tafi yadin fari safa falamma na min safa lokacin da ya kusaci wannan ainihin tudu na safa qara'a inna safa wal marwa min sha'airillah sai karanta ayar da ke cewa lallai safa da marwa wurare ne daga cikin wuraren bautar Allah abda'u wa fi riwaya nabda'u bima bada Allahu bihi sai annabi yace zan fara a cikin wata riwaya kuma yace za mu fara da abin da Allah ya fara ambato me Allah ya fara ambato safa to da ita ake fara yin tawafi fa bada bis safa sai annabi ya fara da safa faraka alaihi ya hau wannan safa hatta ra'al har sai da ya hangi dakin Ka'aba to anan ne zan yi mana tambihi akan wata riwaya wadda ainihin take cewa ibda'u bima bada Allahu bihi al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito ta Ibn Hajar ya kawo ta a cikin Bulughul Maram amma bata inganta ba a inna ma ya inganta da lafzin khabar ne ba da lafzul amr ba lafzin khabar shine abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi ko kuma za mu fara da abin da Allah ya fara da shi kaga yana ba mu labari ne amma wacce riwa tana cewa ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi to wannan riwaya bata inganta ba wannan ita ce ta inganta to da ya hausafa sai ya ainihin sai har da ya hangi ɗakin Ka'aba fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla ya kai alhaji mai umara mai mai aikin haji kajifa in ka hausafa din nan sai ka daidaito akanta sai ka fuskanci al-qibla fa wahhadallaha ya ainihin ɗayanta Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa kabbarahu yace Allahu akbar salasan so uku yayi haka wa hamidahu yace alhamdulillahi ya gode Allah wa qala sa'annan annabi yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd babu abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wannan kalma ana faɗarta amma ya kamata sanin ma'anarta da gane ma'anarta a nan ne ake son shaƙaƙi da mutane in ba haka ba da a ce faɗar kalmar nan annabi yake nufin mutanen makafi fiye faɗe kawai ba tare da aiki da ma'anarta ba duk za su faɗi don a ci gaba da zama lafiya amma shi balarabe tun a wannan lokaci yana ganin ƙarya abin kunya ne domin in kai ƙarya za a rinka ba da riwayar ƙaryan nan ka taɓa yin ƙarya har sai jikokinka da ta taɓa kunnanka an yi musu gori jikanka yana tashi zai yi lacca ai mu ne kaza kaza kaza kaza ya ce kai da Allah nan ubanka kakan ka ya taba yin ƙarya fa nan ƙarya su abin aibu ne a wurin su to saboda haka sun san idan la harafi ne na nafi in ya taso suna a gaban shi to kamar ruwan sama ne ai ya cika kwatami duk abin da ya samu zai share shi to wannan la ilaha to duk wani abin da ake bautawa to ta tunkuɗe shi sai ta tabbatar kuma illallahu sai Allah to kasancewar cewa Allahu din ya nuna Allah abin bauta ne ba irin waɗancan da aka tunkuɗe ba to don haka duk wanda ya san tsantsar larabci ya san ya faɗi wannan maganar ba tare da zai aiki da ita ba to yayi ƙarya to su suna ganin ƙarya dai aibu ne to kuma wannan kalma an ka faɗe ta to ba ka ba bautar wani sai Allah su kuma ba za su iya ba don haka da mafarki ba sa iya faɗar ko da wasa to amma abin mamaki a yau sai ka ga musulmi gashi yana la'ilaha ilaha illallah wani sai ya kafa dubu ma yana zikiri amma kuma a sa'in da yake faɗi ɗin nan yana aikata shirka saboda bai san ma'anarta ba don in baka san ma'anarta ba ba za ka iya shaidawa ba shi kuwa cewa yake ku shaida ashhadu ka shaida cewa za ka yi na shaida shin za ka iya shaida abin da baka gani ba ka yi shaidar zur kenan za ka iya faɗan abin da baka shaida ba ka yi ƙaunar zur kenan to don haka ka tabbatar da cewa duk shirka da nau'inta wallahi azimi ka watsar da ita in ba haka ba yanzu da ake ce maka kaza shirka ne kana cewa ana zagin ka ba zagin ka akai ba ba da kai ake ba amma an yi ne gam da katar abin da kake aikata sai daidai da abin da ake cewa ba kyau ba a faɗi sunan ka ba ba a san da kai ba kai kokari ka gyara amma mun sha buga misali kamar gyambo ne aka ce ana so za a sa magani sai an kawo lemun tsami an wanke shi an sa ruwa an yi kaza a lokacin da ake wanke wannan daɗi ake bi? ba daɗi amma aka sa magani ran nan sai ka ga wannan mai rashin lafiya ya kwana bacci lafiya lau amma aka ba kafa sai ta kume sai kasa bacci kuma ya hana wani bacci to yanzu da ake kankara shirka daga zuciyarka din nan baka jin daɗi sai ka ce ana zagin ka ana kafirta ka babu ɗaya amma gaskiya ce ake gaya maka a lokacin da ake gaya maka din nan sai ka ji ba daɗi da zaka daure ka karɓe ta wallahi ita ce alheri kuma daga yanzu yau hadisan nan da zamu karanta za su nuna maka ashe in dai ka ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka miƙa manzon Allah wuyanka ya sanya maka ragama duk inda ya ja ka sai ka biyu Za ka ji wani datti da kowane ne kai shekara ka nawa wannan tsohon ko dai zan sa'an ka ko ya girme ka mas'ala ta zo ta kama ga yadda suka saba iyayensu da kakanninsu annabi ya tashi wannan dokar da suka saba aiki nan take ya ce ba kyau har abada sai wannan tsoho ya ce to yanzu dai mun dai sallama duk abin da ga ya dace a koya mana kawai ma'ana duk abin da muka iya daɗin nan to mun wurgar da shi yanzu kawai sai inda ka ja mu to shine annabi sallallahu alaihi ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wajen rububiyya wajen uluhiyya da kuma cikin al-asma'u was sifati mun yi sharhin wannan a farkon wannan littafi lahul mulku wa lahul hamd sarauta da godiya ga Allah suke duk sanda kasancewa sarauta ta Allah ce in ya dauka ya ba wani shikenan ba za ka yi jayayya ba godiya Allah kaɗai ya cancanci a gode mishi kuma Allah kaɗai yake sakamakon godiyar da aka yi mishi yuhyi wa yumitu Allah shine ke rayarwa Allah shine ke kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ma'aiki ya sake maimaita wannan kalma da tafi kowace kalma daraja a duniya wannan duniya da kowa take zaune lafiya fa albarkacin akwai masu ta ne da a ce yau din za a wayi gari gobe da safe ba mutum ɗaya da zai ce la ilaha illallah to shi kenan daga lokacin ita ma duniya za ta tashi aiki yasa duk waɗannan kafirai Amerika da Rasha da Japan da ina ne da suke iskanci da kafirci dukkansu masu la ilaha illallah ne ainihin wato suke rufa musu asiri cikin taimakon Allah daga ran da aka rasa su su ma ba inda za su je mun fahimci wannan da kyau ko jama'a bahaushe ya ce albarkacin kaza ka dangare yakan sha ruwa a kasko to kawai shi ne. jama'a mun gane wannan da kyau sa'an nan annabi ya ce an jaza wa'adahu Allah ya zartar da alkawarin shi wa nasara abdahu Allah ya taimaki bawan shi wannan taimako sallah jiya mun karanta a nan a bukhari sallah annabi yake gindin ka'aba aka ɗibo kashi da mahaifa da jinin raƙuma aka watsa mishi to yau gashi kuma a wannan ka'aba yana yadda ya so Allah ba ya taimaki bawan shi ba Allah ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzaba wahdahu Allah ya rugurguza kungiyoyin kafirai baki daya kuma shi kadai wannan ainihin kungiyoyin kafirai da suka yi wa annabi taron dangi shine ainihin ghazwatul ahzab kafiran duniya ne baki daya suka hada baki akan cewa tunda dai yazo yana yaki da su gaba daya to kowa ya danne abin da ke damun shi a zo a hada kai domin a yaki Muhammad shine suka zo suka yi wannan taro Allah madaukakin sarki ya wargaza su summa da a bai na zalika sannan annabi ya addu'a a tsakanin waɗannan addu'o'i da yake faɗi ma'ana in ka faɗi irin waɗannan kalmomi masu albarka sai ka shigar da buƙatarka a lokacin kuma wannan yana daga cikin abin da ake so mutane su fahimta da annabi ya hau kan safa ya yi waɗannan zikirori ya ɗaga hannayen shi sannan kuma yana fuskanta alƙibla wannan yana nuna mana duk inda za ka yi addu'a sai ka fuskanta alƙibla shine ladabinta ke za an kaje ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kabarin abubakar annabi sallallahu alaihi wasallama ga na abubakar yamma da shi ga kuma na umar shi ma daga yamma amma kuma za a ce yamma maso arewa kenan to haka ainihin kaburbukan suke kusan gashi nan kamar shigen jera murhu amma sun dan kauce kaɗan to in ka je sai ka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi mishi sallama assalamu alaika ya rasulallah annabi ya ce duk wanda ya mini sallama Allah zai dawo min da raina amsa sallama shi to in kai wannan sai mai rage sai kuma kai mishi salati cikakke Allahumma salli ala Muhammadin cikakken salati ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid lafuzza ga sunan kamar guda bakwai sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka samu littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka lil muallif nafsihi a sheikh Muhammad Nasiruddin albani in ka samu wannan littafi duk an tattaro maka abin da ya inganta sai kai irin wannan ɗaya daga cikin salatan to ka gama ba sauran addu'a ba za ka yi wa annabi addu'a Allah ya ji kanshi ba shi abin da yake so kenan sallama da salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima abin da yake bukata kenan sallama da salati kayi ka gama ka biya Allah ya biya sai a ce maka to sai ka koma kabarin abubakar sai ka fuskanci daidai inda kabarin abubakar yake ka fuskanci daidai fuskar shi assalamu alaika ya ababakar ka yi mishi sallama kenan to sai ka juya sai ka fuskanci alƙibla kudu ita ce alƙibla ga mutanen madina domin makka tana kudu da madina ne sai ka juya sai ka kalli kudu sai ka ɗaga hannu sai ka yi wa abubakar addu'a Allah ya ji kan abubakar Allah ya saka mishi da alheri da sauran addu'o'i makamantan haka gare shi sa'an nan sai ka juya kuma wurin umarul faruk sai kuma assalamu alaika ya umar sa'an nan sai kuma ka juya ka sake fuskanta alƙibla sai kuma ka yi mishi addu'a to ka gama abin da yake sunna kenan game da waɗannan sai ka sa kai ka fita amma in har ka tsaya kana cewa ya manzan Allah hajiya mai waina ta ce in gaishe ka ya manzan Allah hajiya mai kuli ta angon ta ce in gaishe ka haka wai mutum zai tafi aikin maka wai sai hajiyoyi ta bashi sako wai ka ka gaishe mini da manzan Allah ayya hajiya ayya ya rasu <laughs> sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko yawwa wa qala mithla hadha salasa marratin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan so uku mu duba annabi ne nan ke addu'a amma sai duk wannan tsawon addu'a da yayi sai da ya nanata sai da ya sallallahu alaihi wasallama summa nazala mashiyan sa'annan sai annabi ya sako. yana mai tafiya da kafa ya sako daga safa kenan ilal marwa sai ainihin ya tafi marwa hatta idan tasabat qadamahu fi batnil wadi har sai da kafafuwan shi suka tabbata a tsakiyar kwarin da ke tsakanin safa ya sako daga safa yana tafiya haka da kafa sai da ya zo daidai akwai wasu wurare guda biyu haka a za ga an yi zane kore ana ce musu almilainil akhbarai koren fenti haka za ga an zana shi ya tsaga wurin haka an sa wani to kafar shi tana zuwa daidai saitin koren nan a wancan lokacin ba koren fenti amma yanzu an yi alama saboda mutane su gane to kafar shi na zuwa daidai saitin nan sai kuma ya hausa sarfa har zuwa daidai wannan kuma asalin wannan sassarfa shine kisar ginin rijiyar zamzam ɗin wanda yake sananniya ce tana nan cikin sahih bukhari in Allah so wata za a karanta amma a takaicen takaitawar kisar, annabi ibrahim ne ya taho da matar lokacin da ya taho da matar shi ya zo ya shiga wani gari sai wannan mata ta shi ya zama mace ce mai matukar kyau to irin waɗannan fajiran sarakuna na maguzanci sai yan rahoto suka kai mishi labari ai wani bako mai suna ibrahim ya shigo garin nan da matar da tafi kowace mace kyau a garin nan to shine sai ainihin aka zo aka karbe wannan mata da aka karbe wannan mata sai da aka tambayi annabi ibrahim tukuna ina matsayinka da wannan mata sai ce ya uwar ce to da suka kauce suka ba su wuri sai ce to kakki karyata ni fa na ce ke yar uwa ta ce dan karki zo ki ce mata ta ce kuma su kasa fahimtar mu to shine aka janye ta aka kai wa sarki ita daka ta kai ta sarki ya je zai yi fasikanci da ita nan da nan ta tashi ta kabbar ta sallah ta tsaga hannu ta roƙi Allah ya Allah ka ɗora wannan kafiri a kaina ina roƙonka saboda imani da ne da kai da kuma imani da manzanka Ibrahima da nayi da kuma katange farjina tun da nake wani ɗa namiji bai taɓa saduwa da ni ba sai mijina Allah ina roƙonka don waɗannan abubuwa uku kar ka ba da dama kafirin ya ci mutuncina sai faɗi ya suma yana haure-haure shi yasa tsakaninka da Allah ba yaudara wannan rawani da wannan hijabi duk a aje wannan magana zuciyarka Allah ya sani ka sa rawani dami guda haka da gaske ne Allah ya sani ba da gaske bane oho zahiri za a yi aiki da shi amma rana na zuwa ranar kin dillancin kura ko ranar da bukata ta kama masallaci ya rufto mana kai addu'a ya bude turan nan ne zamu gane rawaninka da gaske ne ko ba da gaske ba ai kowa san ashabul kahfi waɗannan samari guda uku da kogo ya toshe su ai ran nan gaskiya ta bayyana ko wannan mai biyayya iyaye wannan ya ki fasikanci wannan ya kiyaye amana kowa ya roki Allah Allah ya karba to ran nan ne za a san kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ran da rana ta baci kai addu'a aka ci to haka wannan mata abu uku ta tawassuli da shi abu na farko imaninta da Allah abu na biyu imaninta da manzon Allah zamaninta annabi Ibrahim abu na uku kuma katange kanta daga fasikanci ashe kamar yadda zaka roki Allah Allah ya biya bukatar ka da wani imani naka haka zaka iya roƙon Allah saboda rashin fasikanci da baka yi Allah ya biya maka bukata to yanzu wannan mata da a ce annabi Ibrahim bai koya mata aƙida ba ba irin waɗannan eh, tawassuli na za ta ba ya Allah dan tabarrukin annabi Ibrahima shin bata san albarkacin annabi Ibrahim ba ne ta sani amma sai ta ga ai ba cewa za a dan albarkacin annabi Ibrahim ba dan imani na da nai da annabinka annabi Ibrahim sai Allah ya warware mata nan da nan mutum ya faɗi yana shure shure ka san mata kuma da tsoro sai kuma nan da nan ta sake daga hannu ya Allah wannan kafiri in ya mutu a ɗaki daga ni sai shi sai a ce ni na kashe shi Allah ka farfado da shi <laughs> sai ya farfado nan da nan kuma sai sake zuwa zai taba ta sai da suka yi hawa uku yana faduwa haka to daga ƙarshe shikenan sai ya ce ai wannan aljana ce kuka kawo mini shikenan sai aka fitar da ita aka ɗauki baiwa aka bata to wannan baiwa da aka bata dama ita wannan mata ta annabi ibrahim bata haihuwa to wannan baiwa da aka bata a lokacin sai ita mata annabi ibrahim ɗin ta karimci ta nuna hali na uwar gida ta ce wannan baiwa da aka bani na baka tunda ni bani haihuwa mai yiwa kai ta haifa maka ɗa ga ai ta yi halin uwar gida to ana nan ana nan ka san wani lokacin abin in ka ga zai faru kuma sai kaga hankalinka ya tashi tana ganin amarya kenan ta ɗauki ciki sai uwar gida ta yi fushi wannan amarya kuma sai ta zama mai ladabi sai ta ɗaura majanyi haka a kwankwasanta sai ta sake shi a baya yana jan ƙasa wai dan in dai ka shigo gidan ka san ita fa baiwa ce ga uwar gidan nan ta ƙasƙantar da kanta amma duk da haka uwar gida ta yi fushi sai annabi ibrahim ya ɗauke ita wannan amarya shine sai ya taho da ita makka ya taho da ita a lokacin ta haihu da ita da ɗanta isma'il to shine ya ajiye su kawai sai ya sa kai sai ya tafiye shi tsakiyar daji babu komai sai ruwa da ya ban mata da ɗan dabinai haka ya tafi sai ta bi shi ta ce ya ibrahim sai da ta kira uku a na uku sannan ta ce allah ne ya ce ka ban anan sai wai wai ce eh sai ta ce allah ba zai wulakanta mu ba sai tafi shikenan ruwa ya ƙare nono kuma da yaro yake sha tun da uwa ba abinci ba ruwa sai nono ya kafe ka gwada yadda uwa take da takaicin ɗa ba abin da za ta ba shi to haka ba kowa da zai taimake ta ba yadda za ta yi a rayuwarta shine ta dangwarar da wannan yaro sai ta sheƙa nan da gudu to shine wannan tsakanin safa da marwa da ta rinkai sai da ta yi saɓi bakwai ta fara hawan safa ta waiga ta waiga ba ta ga komai ba ta dawo to in ta taho sai ta taho da ta kai komowa guda bakwai ta ƙare akan marwa ta hanga haka ta hango sai ta hangi wani mutum tsuguna kusa da yaranta sai ta ga kuma ga wani tashin hankalin da ya fi wanda ake ciki sai ta ainihin yanko tana tahowa da gudu kuma sai ta zo ta samu mutumin ya bata sai ta ga ruwa yana ainihin bubugowa shine ta sa tsinke tana cikawa tana zam zam zam zam zam zam da harshen su na Amerik Aramik harshen su na Aramik tana zam zam zam zam zam zam ma'ana ɓuɓɓugo-ɓuɓɓugo-ɓuɓɓugo-ɓuɓɓugo, ta caccaka sai da ruwa ya taru shine manzon Allah ya ce Allah ya yarda da uwar Isma'il ya ce ba dan ita ba da ruwan zamzam ya kwarare ya tafi amma sai ta haƙa shi to tana nan zaune tana shan ruwa ta shayar da yaranta ran nan sai fata ke sun taho daga ƙasar yaman sai suka hangi daidai wurin can ga tsuntsaye can na yawo duk inda kaga tsuntsu na yawo to da alama akwai ruwa kenan sai suka je suna zuwa sai suka samu mace da ɗanɗanta uwar gida lafiya shine ta ba su labari to za mu makwabtace ki sai ta ce to amma rijiya ta wace duk wanda zai sha sai ya kawo ijara a to na yi kwada gona haka ai kana da gaskiya ko da annabi ya ce ba kyau ka sayar da ruwa ai ruwan abin da ake nufi ka je ka samu ruwa a tafki ka sha ka ƙoshi kuma sai ka tsaya duk wanda ya zo sai ka ce to kawo ijara to ijara ne ba kai ka haƙa ba <laughs> laisa min kaddika wala min kaddi abika <laughs> mun fahimta to amma wannan ita ta haka na haka tace to ruwa nawa ne duk wanda zai sha sai ya biya to shine sai su bata abinci ita kuma sai ta ba su ruwa to har yaro ya taso a cikin su to su mutanen yaman su ne asalin larabawa abba ne ma malaman tarihi sun ce asalin mutu fulani daga yaman ne sai wata ran na tarihi tarihi da <laughs> to shine sai mutanen nan suka ɗauki su suka bashi da suka ɗauki ya suka bashi to cuɗani da su shi nan da nan sai ya koyi harshen su na larabci amma ka san uwar za a samu matsala kafin ta ƙware tunda harshen bakinta ya riga ya dace to shi kenan ya auri wannan mata ran nan sai annabi ibrahim ya tuna ai yana da mata da ya baro a makka da ɗa to bari ya waiwaye su ga lafiya ake ciki yana zuwa sai ya zo ya samu ɗa ya girma har ya ya aure uwar ta rasu a lokacin to shi kenan sai ya bincika ina ne gidan Ismail gashi ya sallama matar ta fito ya ce matar Ismail ya ce eh, <clears throat> ina mijin naki ta ce ai ya tafi farauta yaya rayuwar taku ta ce rayuwar ba daɗi me kuke ci ta ce wallahi ba abin da muke ci sai wuya <laughs> wuya muke ci ba godiya Allah kenan wuya muke ci ya ce to in ya zo ki ce ya canza kyauran kofar shi shi kenan ta karɓi takardar sakinta da hannunta bata sani ba yana zuwa ya ce yaya yau wani mun yi bako gidan nan sai ta ce wani tsoho ya zo kaji kaji kaji kaji kamar shi to me ya ce ya ce in gaishe ka amma ya tambaye ni duk na bashi ansa amma daga ƙarshe ya ce ka canza ƙyauren ƙofar ka ya ce to babana ne ya ce in sake ki saboda haka tafi gidanku na sake ki ka ji maganar mutaran nan ta dawo lallai in mahaifinka ya ce saki ka shi ke nan wasalam sai kawai ba shawara a a baka fatsallika ha kai kuma dattijo ka yi haƙuri ba wannan an baka hadisi ba ne don ka je ka hautsina sirganka ba ruwanka amma in haka ta faru ake cewa saboda ba a son ya'ya su shiga cikin hadari don duk abin da mahaifinka ya tabo game da kai in bai taɓo matsalar da ta shafi tsakaninka da Allah ba shi kenan ya gama dole ka bi shi yasa a shar'ance da kai da dukiyarka duk komai naka mallaka mahaifinka ne da ala fardi taqdir a kaddara mahaifinka zai ce dukiyarka gaba ɗaya ka kawo ka bashi duk kotun da za a je in dai za a hukunci da shari'a Allah haka abin yake datti daga haƙura ya ce ba zai haƙura ba sai a ce to kai ka bashi da uba zai zo dukan ɗan shi sai fafce shi sai mutu babu kisasi ko police station ba za a kai shi ba Allah ya kiyaye sai a nemo liman ya sallah wai wannan dan ka san mahaifi yana da haƙƙi amma in ya taɓo shari'ar Allah tsakaninka da Allah Allah ya ce fala tuti'huma anan ba za ka yi musu ta'a ba to haka annabi Ibrahim ya sake dawowa wata ran sai ya samu wata matar yaya ina mijinki tace ya tafi farauta me kuke ci sai ta ce muna cin muna cin eh, muna cin nama da yake kawo mana na farauta kuma muna shan ruwan zamzam gashi nan yaya rayuwar ku tace ai rayuwa akwai daɗi akwai albarka to in ya zo ki gaishe shi ki ce mahaifin shi ya ce ya rike kofar kyauran kofar shi da kyau to shine shi ma da ya zo ya bashi labari ya ce mahaifina ne ya umarce ni da in rike ki kenan yaushe ya ce zai dawo ai ya ce zai dawo lokaci kaza to shine da ya dawo ya ce ya isma'il sai ya same shi yana yana sassaka kibiyoyi na abin nan na na abin nan na harbi ya isma'il Allah ya ce ka taimake ni in gina mishi daki anan mun fahimci wannan ko to shine ya gina wannan ainihin daki da kake gani dakin Ka'aba an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu <coughs> to shine aka ce har sai da kafafuwan annabi sallallahu alaihi wasallama suka daidaitu a tsakiyar wannan kwari sa'a sai kuma ainihin sai ya sassarfa ya hau yin wannan sassarfa tsakanin waɗannan wurare da muka faɗi guda biyu hatta idza sa'idata ya'ani kadamahu a ashaqqal akhar har sai da kafafuwan shi suka taka daidai ɗaya bangaren kuma shikenan sai kuma ya dawo masha sai ya ci gaba da tafiya ta yau da kullum hatta atal marwa har sai da ya kai marwa faraka alaiha ya hau kan marwa hatta nazara ilal baiti har sai da ya hangi ɗakin Ka'aba fa fa'ala alal marwa kama fa'ala ala safa duk abin da ya akan ainihin marwa eh, akan safa haka ya akan marwa ya daga hannu ya addu'a ya fuskanci alƙibla da makamantan waɗannan mun fahimci wannan da kyau ko al'amru bi fashil hajji ilal umra to a nan ne kuma sai annabi ya umarni da ainihin cewa waɗanda suka taho da niyyarsu ta aikin hajji to su ɓata wannan niyya su mai da ita umara masu ifradi kenan shine malam ya ce umarnin da annabi ya da cewa masu niyyar aikin hajji su mai da wannan niyya ta zama umara hatta idza kana akhira tawafihi wa fi riwayatin kana sabi'u a cikin wata riwaya aka ce har sai da ya kai karshen tawafin shi a wata riwaya aka ce sai da ya kai na bakwai to annan ne wannan na bakwai din malam ya ce fihi raddun sarihun alaman qala innahu sallallahu alaihi sallama sa'a arba'a ashara marra anan akwai mai da martani ga masu cewa annabi wai yayi tsawafi so goma sha hudu ne amma so bakwai ne daga safa zuwa marwa ɗaya kenan daga marwa zuwa safa biyu kenan daga safa zuwa marwa kaga zaka fara daga safa kenan ka karke a marwa amma in har ka fara daga safa kaga ka karke akan safa to kai kuskure amma zaka fara daga safa ne zuwa marwa ɗaya daga marwa zuwa safa haka zaka kirga bakwai kenan wa kana yuhsabu wa kana yahsibu bi dhahadihi wa ruju'ihi wahida masu irin wannan tunanin suna kirga zuwa da dawowan annabi cewa yi ɗaya kenan to aka ce wannan kuskure ne qala ibn al-qayyim fi zad maad ibn qayyim ya faɗi a zad maad yace wa hadha ghalatun alayhi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana kuskure ce a danganta ta ga ma'aiki lam yanqulhu ahadun anhu ba wanda ya bada labarin cewa annabi ya yayi sa'ayi din nan so goma sha hudu wala qalahu ahadun min al-a'immati alladhina ishtaharat aqwaluhum manyan malamai din nan da maganganun su suka shahara a duniyar ilimi to ba samu wani malami ya faɗi haka ba wa in zahaba ilaihi ba'd al-mutaakhirin min al-muntasibina ila al-a'imma ko da yake an samu wasu daga suka zo daga baya masu danganta kansu ga manyan limamai sun faɗi haka mimman yu wa mimman yubayyinu butlana hadha al-qawli annahu sallallahu alaihi wa sallama la ikhtilafa anhu annahu khatama sa'ayahu bil marba abin da ke ƙara nuna mana cewa waccan magana ta su masu cewa goma sha hudu din nan ɓatacciya ce ai shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi saɓani ba cewa ya tikkashe wannan sa'ayi nashi a marwa walau kana zahabu war ruju'a marratan wahida la kana khatmuhu inna ma yaqau ala safa da a ce zuwa da dawa ne ake kirga ɗaya to da ya tikkashe akan ainihin wato safa kenan qultu shi muhammad nasiruddin al-albani mai littafi sai ya ce wal qawlu sahihu inda al-hanafiyya dama waccan magana wasu malaman hanafiya ne suka faɗe ta sai ce to maganar da take ingantacciya a wurin hanafiya huwa al-muwafiq lis-sunna fi hadhihi al-mas'ala kama sarraha bi dhalika as-samarqandi fi tuhfat al-fuqaha yace ainihin maganar da take daidai a wurin su kansu hanafiya ita ce maganar da ta daidai da sunna game da wannan mas'ala cewa so bakwai din za a yi haka aka samu ɗaya daga cikin malaman fiqhu wanda ake kiran shi Abul Lays as-Samarqandi mai littafin Tanbihul Ghafilina to amma ba a cikin littafin tambihul ghafili na din ba yana da littafi juz'i guda haka ya kai girman bulugul maram sunan shi tuhfatul fuqaha to a cikin wannan littafin ya faɗi shine yace a juz'i a juz'i na ɗaya a cikin ainihin mujalladi na ɗaya juz'i na biyu shafi na 866 fal qawlul akhar ɗaya maganar da ake cewa za a yi sa a yi so goma sha hudu za'ifu magana ce mai rauni la ya juzu liltifatu ilaihi bai halatta ma a waiwaye ta ba ba daidai ba ce domin wannan matsala abin da ya sa muka tsaya muka tattauna ta saboda tana rudar alhazai musamman alhazan mu lokacin ku daina ruduwa da in kun ga mutum da dogon gemu ba fa lalle ya zama malami ba waɗannan mutanen India Pakistan da Bangladesh kar ka dauka in ka gansu wani sai ya dauka larabawa ne to wasu suna bin mazhabin Hanafiya ne mafi yawanci ma daga cikin su to Hanafiya kuma su ne suka ce dama a yi so goma sha hudu din kai da komowa yi ɗaya kenan to me yiwa kai ka ga wani da dogon gemu hacci biya yana yi sai ka ɗauka malami ne ba lallai ya zan malami ba kuma dan kuna share gemu ne a kasashen ku in ba dan haka ba nan ma duk wanda ya aje gemu sai ka ɗauka cewa malami ne mun fahimci haka da kyau ko to amma abin da ake so shine kafin ka tafi aikin maka ɗin ka tabbata ka iya abin ka ilmance dan kaka ga wani yana bankaura kai kuma ka ɗauka ka je kana yi Allah ya shiryar da mu to har sai da annabi ya cika sa sa'ayin shi alal marwa akan marwa qala sai annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku jama'a dama farko farko wannan littafi mun tattauna matsala game da ainihin umara din nan da aka ce da kuma mai da aikin hajjin ifradi ya zama ainihin tamattu'i to anan annabi zai sake jaddada wannan maganar ne to wannan maganar fa wato magana ce mai nauyi a cikinsu abin da suke ganin bai halatta ba sai annabi ya ce shi wajibi a yi abin da suke ganin kuma shi ne wajibi a yi annabi kuma ya ce bai halatta a yi ba to kuma sun saba iyaye da kakanni suna aikin hajjin su kamar yadda suka saba din ci kuma sai ya zo ya kawo musu ya ce yadda suka saba din nan ba daidai bane ga yadda za a yi to dan haka da farko ya fara bin su a hankali a hankali to har aka zo daga karshe da ya fashe musu mas'ala din wannan na nuna ashe in aka samu mutane da basu tarbiyyantu akan bin musulunci ba ko bin sunna dole sai an bi matsaloli a hankali za su kai ga fahimtar su amma ba zai yiwu rana daya a cuso wannan matsala ba kuma a ce a ran nan ake so kafin gari ya waye sai kowa ya bi ba zai yiwu ba domin ga waɗannan sahabbai wanda ba wanda ke shaka game da imaninsu amma za ka ji yadda aka yi ta kai da komowa tare da su shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi musu khutba to kafin mu kai ga wannan jawabi da annabi ya musu wannan shine kammala umara kenan don haka yaya ake yin umara a takaicen takaitawa shine kana shiga kasar makka ana son ka shiga da wankan ka cikin haraminka kuma ka ɗauko harama daga miƙatinka kamar yadda muka yi bayani kana zuwa sai ka tsaya daidai wannan hajarul aswad kana tsaya daidai hajarul aswad sai ka ainihin taɓa shi ka sumbance shi kai kabbara kuma kai sujuda akan shi sai ka ainihin tafi ka yi sassarfa ka kewaya so uku sannan sai kuma ka kewaya so hudu cikon bakwai kenan tun kai haka kuma daga nan sai ka dawo ka tasa makamin ibrahim a gaba ka yi sallah raka'a biyu kamar yadda muka faɗi sannan kuma sai ka ainihin yi sa'ayi tsakanin safa da marwa duk gashi na mun faɗi tsarin da zaka bi to in kai waɗannan ka gama sa'ayin nan na bakwai to ka kammala umararka daga nan to abin da ake so idan umara ce ta kai ka kawai to sai ka aske kanka gaba ɗaya amma idan ka je kai umara kai aikin hajji ne sai kai saisaye domin in an gama aikin hajji kuma sai kai aski ƙwarya molo gaba ɗaya kaga ka haɗa biyu kenan an fahimci wannan da kyau ko to ga hutubar da annabi ya ce ya ku jama'a law anni taqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiya annabi ya ce da a ce shekarun da na baro a baya zan sake fuskanta irin su nan gaba to da ba zan koro hadaya ba ma'ana da sai in bar al'amarin haka yadda yake in nazo na nuna muku kuma ni ma zan yi a aikace to amma ni ba zan kai baɗi ba kuma na riga na koro hadaya daga wajen harami don haka ba yadda zan ɓata niyyata ta aikin hajji in mai da ita umara don haka dole ni in ci gaba da ne. amma ku duk wanda ya san bai koro hadaya daga wajen harami ba to abin da zai yanzu ya warware haramar shi ta zama ainihin wato ta umara in ya umara sannan ya tattali dabba wadda zai yanka ainihin a lokacin in ya gama aikin hajji to shine annabi yace wala ja'altuha umratan yace ni da na san cewa zan kai baɗi to da na warware wannan tsarin aikin hajji nawa na mai da shi umara kamar da na umarce ku amma fa man kana minkum ma'ahu hadiyun wanda ya san yana da hadaya tare da shi falyahilla to ya warware harama shi wal yaj'alha umratan ya mai da ita umara wa fi riwaya a wata riwaya faqala sai annabi yace ahillu min ihramikum ya jama'a ku warware harama ku ta aikin hajji fatufu bil baiti ku je ku yi tsawafin ɗakin ka'aba wa bainas safa wal marwa ku kuma yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa qasiru sannan ku yi saisaye wa aqimu halalan ku zauna a cikin halacci in ka gama umara din nan umara rana ɗaya za a gama ta kaga kamar cikin minti talatin ka kammala abarka insha Allah to ka kammala waɗannan al'amura gaba ɗaya shikenan menene ya rage maka abin da ya rage sai ka warware haramaka kasuwanci ne hudar neman makaranta ka tafi hudar neman littattafai ka tafi hudar da iyalinka ne duk abin da ka sani ya halatta gare ka sai ka je ka ci gaba kamar mutumin makka shine annabi ya ce sai ku zauna a cikin halacci hatta idza kana yawmat tarwiya har sai ranar takwas ga watan zulhijja ta yi fa ahillu bil hajji sannan ku dauki harama aikin hajji waj'alul lati qaddamtum biha mut'a harama ku ta aikin hajji da kuka gabatar a da ta ainihin ifradi to kuma da shi ya zama ainihin mutu'a kuma da shi ya zama umara ya zama tamattu'i fa qama ibn malik ibn ju'shan ibn ju'shum sai suraqatu dan malik dan ju'shum sai ya miƙe wannan shine dattijan da nake ishara a dazu wannan dattijan asalin yana daga cikin kasurguman makiyan annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci a lokacin da aka taho za a kama annabi a kashe ma shine ya kamo hanyar madina tiryan tiryan sun barbazu wannan ya kama hanyar sham wannan ya kama hanyar kaza shi sai ya ce bari ya yi madina to da ya kamo hanyar madina ya kure tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar to balarabe na da al'ada ta in yana bin ka da nufin cutarwa in ya kyale ka yana son ka tsaya kuyi magana sai kwance rawanin shi yana daga maka haka wai amana kenan sai kwance rawanin shi yana daga wasu annabi haka sai suka tsaya to sun san amana kenan don ba za su yarda su ci amana ba duk da kafirci da suke ba saboda haka annabi da abubakar sai suka tsaya suraƙatu daga baya da ya musulunta sai yake bada labari yace sai ya ji nan take Allah ya juya zuciyar shi daga kiyayya zuwa ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce dama ni kadai ne na biyo wannan hanyar don haka ku tafi cikin lumana zan koma duk wanda ya taho zan ce na kura hanyar har madina ban same ku ba kuma za ku ga garke kaza na raƙuma ku ɗiba ku yi guzuri na wane na halatta muku sai ya koma da ya ga wani ya taho da gudu ya yaya lafiya sai ya ce ai na kura hanyar ba kowa a hanyar ku koma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar suka ainihin isa garin madina lafiya to daga baya wannan dattijo Allah ya mishi albarka da arziki ya zo ya musulunta shi yasa ake so duk al'amari in ya zo ka bi shi a hankali me yiwuwa Allah ya sa kana da rabo a ciki ai akwai wata matsala da ta taba faruwa a kasar makka mutanen makka suka haɗa kai suka ce lallai abu talibin ya bayar da muhammadu su kashe abu talib ya ce in ɗauki ɗana in ba ku ku kashe ko kuma ku ce za ku bani ƴaƴanku kuma kowa ya girma ya tafi gidan uban shi ma'ana kuma da ni wawa kenan kawo ɗanka mu kashe za mu tara maka ƴaƴa ɗari kowa ya girma zai binciki rijistar gidansu duk sai su zare su bakka ba naka ba su to saboda haka abu talibin ya ce bai yadda ba da ya ce bai yadda ba sai suka ce to tun da baka yadda ba za a saka maka takunkumin rayuwa da kai da dangin uwa da na uban shi abu talibin ya bi duk dangin annabi sallallahu alaihi wasallama na wajen shi dangin uba kenan duk gaba ɗaya suka ce sun haɗa kai da kafiransu da musulmi da maza da mata da yara da manya suka ce in dai akan a cutar da muhammadu ne to sai dai su rasa ransu gaba ɗaya ka ji tsantsar ƙabilanci kenan to ya koma a cikin dangin uba in banda abu jahal ba wanda ya tawaye abu jahal ne kawai ya ce ba zai haɗa kai ba dangin uwa kuma banu hashim su ma suka bada goyon baya to gaba ɗaya sai abu talibin ya kwashe su sai ya fita da su bayan garin makka suka je cikin duwatsu nan suka zauna suna rayuwa abincin da suke ci ya ƙare sai da aka waye gari suna cin ganye busasshe da kuma fata ta mushe aka ce in dare sai ka ji yara da mata suna ihu saboda yunwa sai akan samu wasu masu ɗan tausayi sai su ɗan ɗibi abinci sai su kai musu a ɓoye da daddare to daga cikin waɗannan masu tausayi shine sai aka samu wani saurayi sai ce ba zai yi wa a wulaƙanta banu hashim ba a halin daga cikinsu aka auro uwata ma'ana gwaggwanni na kenan to shine a takaice sai da ya nemi haɗin kai har suka kai su biyar matasa su biyar suka kulla yadda za a yi a warware takarda ce aka rubuta cewa wannan ita ce tattaunawa da kuma yarjejeniya da aka yi da banu hashim da banu abdulmutsalib cewa tun da dai sun kisa sallama mana muhammadu mu kashe to ba saye ba sayarwa tsakaninmu ba aure ba aurarwa babu magana tsakaninmu da su duk wata kuɗa gaba ɗaya ta yanke aka rubuta takarda aka je aka rataye ta a cikin ka'aba to waɗannan samari da suka yi nufi za su warware wannan abu kafirai ne fa dalilin da yasa na kawo mana kenan wai duk yadda kake kin masu bin sunna ka rinka sassautawa har da nake kenan kawai in kawo ka rinka sassauta me yiwuwa Allah ya maka gamdakatar wata ran shi yasa annabi yace ka ki ka sama sama me yiwuwa ya zama ka wata ran masoyin ka so shi sama sama me yiwuwa wata ran ya zama ka to saboda haka sai waɗannan samari suka haɗa kai sai da gari ya waye da la'asar suka zo sai ainihin suka yi tsawafi abu jahalin da sauran manyan kafirai suna zaune suna ainihin shakatawa sai wannan saurayi na farko sai miƙe ce ya ku jama'ar makka yanzu nan mu ci mu sha mu kwana a gadajenmu lafiya lau amma da banu hashim da banu abdulmutallib suna nan a cikin tsirkukin wahala ya ce wallahi ba zan zauna ba sai an yaga wannan takardar yarjejeniya ta zalunci ba da yawon mu aka rubuta ta ba abu jahalin yana kashin gida a kan shimfiɗar shi sai waiwayo ce ƙarya kake wallahi ba za a yaga ta ba abu jahal a lokacin nan ka gwada kamar a ce yanzu ƙasar nijar ce za ta yi wa amerika ta waye <laughs> yaya kake ji ba wuni ɗaya ba ne kawai wuni ɗaya ne kawai za a turo a gama da to haka abu jahal a lokacin nan zaluncin shi ya kai fa idan ka ga mutum yana tusa kuɗi in ga mutum yana tasa kuɗi in kana neman shi da sharri kawai shikenan sai ka je ka shigar da ƙara wurin su Abu Jahal ka ce wane ya kwace min kuɗi gashi can yana lissafi shikenan sai a samu ƙato madakin kare sai a baka ana tafiya a yi mishi duka tukuna a kwace kuɗin sannan a zo da shi gaban Abu Talib a jibge shi yadda ya kamata afwan Abu Jahal a jibge shi yadda ya kamata sannan amsha waɗannan kuɗi a baka kuma a ɗora mai tara a je a kama wata akuya shi ko raƙumin shi a siyar a zo a biya tara a kotu sannan sai ya tashi ya tafi sai a kasarta waɗannan yanzu dan Allah wannan aka ce za a musulunci ba dole ya tashi hankali da shi ba me zai ci bai iya noma ba bai iya kira ba abin da ya iya kenan kuma an ce haramun to waɗannan malaman da ake ta rikici da su waɗanda ke rubutun sha guru da laya masu tsubbu da bokanci don Allah ba dole a tashi hankali da su ba an ce ba taron suna ba addu'ar bakwai ba ta arba'in ba ta uku duk babu babu babu babu ba a kawo akwai ba har yanzu dole ne ya tashi ya bala'i ai saboda ba shi da income bai iya noma ba dama karatun ƙarya ne bai iya ba duk wannan kundayen na tsafi ne ka buɗe kawa'idi ba zai iya biya maka ba balle ya zo ya karantar da addini a biya shi to in aka ce wannan tsubbu da suke ba kyau ba dole ya tashi hankali da shi ba sai yasa in ko ga suna bambame ku dan rinka yayyafa musu ruwan sanyi jawo naira hamsin ka bashi ba zai sake ba wallahi mun fahimci wannan da kyau ko to abu abu jahalin ya ƙaryata wannan saurayi sai wani ya ce wallahi sai an yaga wannan takarda ba da yawon mu aka rubuta ta ba na uku shi ma ya tashi ya sake tabbatar da wannan magana na hudu ma haka na biyar ma haka sai abu jahalin ya ce wallahi wannan shawarar jiya da daddare aka yi ta ba a nan aka yi ta ba ma'ana an zo za a yi mana tawaye ne suna cikin wannan sai ga abu talib kawun ma'aiki ya zo ya ce to ɗana muhammadu ya ce min ya yi mafarki jiya allah ya nuna mishi allah ya turo gara ta cinye duk inda ainihin aka rubuta wannan yarjejeniya ma'ana Allah bai yarda da wannan rubutu ba sunan shi kawai Allah ya bari to ya nuna kenan Allah ya zara hannun shi daga wannan abu ya ce to wannan abu da ɗana ya faɗi a je a ɗauko takardar nan idan gaskiya ya faɗa to ya nuna da gaske shi manzon Allah ne sai a sassauta mana idan kuma ƙarya ya faɗa to tunda makarici ne zan sallama muku shi sai ku kashe shi to saboda shi Abu Jahal yana da yaƙinin cewa ƙarya ne tunda kafiri ne sai tashi da gudu ya tafi Ka'aba yana buɗewa sai ya samu takarda duk garata cinye ta kamar yadda aka faɗi shi kenan, to daga nan aka yaga wannan takardar zalunci waɗannan matasa guda biyar da ainihin muka ba da labarinsu sun yi wannan namijin aiki wajen yaga wannan takardar duk gaba ɗaya sai da Allah ya musu gamdakatar suka da suka musulunta suka zama cikin manyan sahabbai to duk abin da ya dame ka game da sunna an zo ane a masallacin ku ane a anguwar ka taushe wannan bakin abin da ke damun ka wa Allah ya maka gamda katar wata ranka zo ka gane ko kuma ɗanka ko ƴarka ko makamancin haka ai wannan misali ya faru a ƙasar nan tsoho ne zai je can yana ta faɗa akan izala shi bai yadda ba in muna kasuwar nan ba za a izala ba kaiwa ana nan sai shi ta zo gaishe shi sai ganta da hijabi blue yaya aka yi lafiya sai ta ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna shikenan jikanka da za a haifa sai kaga ya taso yana alifun bil fatahataini an ka san ba irin karatun ku bane kaga an cika da yaki kai kadai ka rage a gidan to abin da ya kamata duk sanda al'amari ya zo sai ka bi a hankali sai ga Allah cikin ikon shi ya sauƙaƙa maka shi Abu Talib da ya daure ya sha wannan wahala ba ku ga daga ƙarshe an tambaya annabi cewa ko taimakon da abu talibin ya maka zai sa ka amfana mishi wani abu ya ce Allah ya nuna min shi a tsakiyar wuta na janye shi na koma da shi gefe an sa mishi slippers na wuta amma zafin su na tafasa kwakwalwar shi shine mafi samun saukin azaba a wurin Allah an ba haka ba wanda Allah zai rangwame to me yasa ya samu wannan rangwame sakamakon wancan aikin da ya shi yasa duk yadda zaka zafafa ka dan bi a hankali Allah ya shiryar da mu to shine sai suraƙatu ɗan malik ya miƙe wa huwa fi asfalin almarwa yana ƙasan ainihin wato marwa faqala ya rasulallahi sai ce ya manzan Allah Ara aita umratana wa fi lafzin na hazihi wannan umara da ka sa muka yi gashi ba mu saba yin ta irin wannan lokaci ba a da muka mai da hajjin mu ta zama mutu'a al'amina haza amlil abadil abad shin wannan shekarar ce kawai hukuncin ya canza daga yadda muka sani ko kuwa har abadan abidina ya ce fa shabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asabi'ahu wahidatan fil ukhra sai annabi ya ɗibi ya tsin shi ya ritsa su haka ɗaya wannan ya shiga cikin wannan ɗaya ta shiga cikin ɗaya sa'annan wa qala sai yace dakhalatil umratu fil hajji ila yawmil qiyamah umara ta shiga cikin aikin hajji har zuwa tashin alkiyama bakin shi ke faɗin haka hannun shi kuma nan ya ritsa kamar yadda kuka ga yatsun nan na wannan ya shiga cikin wannan to haka umara ta shiga cikin aikin haji lallai tabbas in za ka yi aikin haji dole sai ka yi da umara in ba haka ba hajjin ka ba ta cika ba mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa qur'ani ma ya tabbatar mana da haka yace faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya umara sannan ya warware ya zauna ya ji daɗi, sannan ya zo ya aikin haji ya yanka abin da ya sauƙaƙa gare shi na hadaya Allah ya shiryar da mu sai annabi ya ce la ya ce a'a balle abadin abad har abadan abidina la balle abadin abad ya ce har abadan abidina salasa marratin so uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan to yanzu kun ga an rushe musu abin da suka saba abin da suke gani in kai a da ka aikata wani mugun aiki yanzu kuma an ce wannan abin dole ne sai ka yi shi to da wannan tsoho ya ji haka kala sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah bayyin lana dinana ka bayyana mana addinin mu gaba ɗaya. ka anna khuliqna al'ana kamar yanzu aka halicce mu duk abin da muka sani iyaye da kakanni tun da dai umara din nan da muke ganin jafa'i ce a wannan wata aka ce kuma ta zama dole to komai ma ya lalace da muke a maguzanci kenan don haka yanzu ka karantar da mu kamar yanzu aka haife mu simal amalul yau yau wannan aiki ya kamata a yi a fara tun daga yau mun fahimta ko a fima jaffat bihil aqlamu wa jarrat bihil maqadir shin aikin da zamu yi za mu yi aiki ne akan abin da an riga an rubuta alƙalma sun bushe sannan kaddara ta gudanar da shi aw fi ma nastaqbilu ko kuma za mu aikata abin da yake nan gaba ne abin da muka fuskanta za a rubuta shi shin ayyukan da za mu aikata an riga an kaddara su an rubuta su alƙalami ya bushe ko ko nan gaba ne za a rubuta qala sai annabi yace la bal fi ma jaffat bihi al ya ce a aikin da kuke aikatawa aiki ne da alkaloman da aka rubuta sun riga sun bushe wajen bihil maqadir sannan kuma kaddara ta riga ta gudana a kansu kala sai ya ce fasimal amal to da an riga an kaddara kowa ga irin aikin da zai yi to wani dalili zai sama mutum ya aiki ba sai ka kwanta ba kawai ko tunda dai an riga an kaddara dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna to dan me zaka tsaya kana sallah ko azumi da in Allah ya kaddara kai dan wuta ne duk inda za a buga sai ka shiga in ga dan aljanna ne duk inda za a buga sai ka shiga to dan me za a aiki kenan izan? qala sai annabi yace i'malu ku dai ku ci gaba da aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa zai aiki ne gwargwadon abin da aka sauƙaƙe mishi ya zan sakamakon shi daga ƙarshe shi yasa ba za ka kafa hujja da ƙaddara akan cewa ai da Allah ya ƙaddara ɗan wuta ɗan wuta ne ɗan aljanna dan aljanna ba bari ka daina yin sallah ma'ana kana son ka tabbatar da cewa to kai kana daga cikin waɗanda aka ƙaddara 'yan wuta kenan sai ka ci gaba da yin wannan ibadoji in Allah ya nufi kai dan wuta ne daga ƙarshe sai an zo an samu wani sanadi da zai lalata imaninka ka mutu ka tafi wuta mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ya kamata mutane su fahimta ba ka kafa hujja da kaddara akan mugun aiki ba za ka sha giya kai tatul ka zo ka ce ainihin ai haka Allah ya kaddara mushrikai za su kafa wa Allah hujja da wannan asilin alkiyama cewa ya Allah ai da kasu, da mu da iyayenmu da mu bautawa wani ba da kai muka bautawa sai Allah ya ce to kamar yadda haka na so ku bauta a wani Allah haka kuma na so ku shiga wuta kenan sai ku shiga don haka in za ka kafa hujja da kaddara akan kai fasikanci sai a kafa maka hujja da kaddara akan kuma kaddara ta hau kanka na azaba ta same ka kamar yadda ba za ka je ka kwanta a titi mota ta taka kafa ka ba kuma ka ce kaddara ce amma da ka zo ketara ne mota ta buge ka to kaga an kaddara maka hakki amma wancan akwai gangancinka a ciki mun fahimci wannan ko to saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu kwana anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik